أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata yi tabbata Allah salatu ya ce ci bayanin cinu tabbata na Muhammad sallallahu alaihi nan na safo guo na ramadan 1435 kalenda nigeria na ajin daidai bai safo gutuwa ba july 2014 kalenda nigeria na ya ce a ga kafin tafi ya bugu ya tukuli muslim min sahihi imam muslim na yi kafin mutuwa ba ciko? man ga hukumul mar'a iza aka min mimma da zaujiha hukumciyan zagi ungadi daga dukiyayen na hadisi 301 cikin zaguta cakini an aisha ta kali da bana na shaugan

la yunfini min la yunfini wa la min nafaqati min yadukiyo ma yakfini yana kumina wa yakfi bani ya wuce ma ko jimi jina illa ma khaftu min mali inda ko ne mi gali min yadukiyo go bigairi ilmi bi mai da ilmi yana fa hal alayya fi zalika min junahin in ba mi dele fi a cika go mi gali dukiyo go na fa qala rasulullah alayhi sallam ga khudhi min malihi bil ma'ruf limin yaduki bo bolo bolo ma yakfiki wa yakfi baniki yana kuwa gangani be ya gishi yawayi nan wale ga ina arziki baga ikusanci nan ina ma wace bil marufi ya boyin da gidan suke da ya yare nan sai da ibu wokun ke da maganin kayan fasali ya al'amalu bin niyyati da yidaniyar al'umur bi makasir ya kenan ko an umar abin khattab radiyallahu anhu qal ga ne diga mala malu bin niyya yato yi sai da niyya wa inna ma li kulli mri'in ma nawa don do ma je na walan yuna ka ne fi jiratu ila Allah wa rasuli da ne yuga da su ko da tuni suna sai hijiratuhu ila Allah wa rasuli hijira wa ce wani baka tutuni wa man ka ne ti hijiratu li dunya yusibuha sana ma ji hijira bai je na waje wani a wani ra'atin ya ta zawaju ha ko ya bai na waje ji wani wani sai hijiratuhu ila ma hajira ila ji hijira zanna da sun yi nuji hijira ya bubu ne. fasa ne goro kaunin ta'ifatin min hadin umma la ta zalu zahira alal haqqi kasancewayen jama'an goci ya kunki abuwa a tafiye gaskiya al'umma na nan imana ba ne da ya lalace tunan zai jaɗe tiye gaskiya ta tafi ba wa alif muhammadu na dambo to ba dokon an sau ba na kala kala rasulullah ga alaihi sallam ga la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala al-haqqi jama'an wace a kun kiya ba min ya aluman no a ta kiyan gaskiya ga Allah ta kiyan gaskiya la ya yadruhu man khazalahum ba na ga ya ba ne ko za ne ga wa bi ta ne da wancan alagusa hatta ya ce amurin layi wa muka zari ka harbi kakuna umarni su kwa da yuna ma ta ce shi haro in ma na zami ya ta ce ya koyi ta ce gaskiya shi harbi kakuna alkiyami ga su ba ce a kufe na muminin dole na guji da yin gajin hajji na? wanda hadis su ce mun tule Amu awu ya ta fada sami su rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula ni da la ta zalu ta'ifatin min ummati jaman da ce a kuke a gwami na al'ummar mu a ga ku yikini bi amilla da mun yusa ko la zuru man na aw khalafahum dan ga ya ba kowa wa ga la jaji zuma ne wa la ku ta hatta ya Amurin amrullahi har bi ka kuna mun ne so kwa de ne wa hum zahiruna ala an-nasi dan ne ga Allah tu an jabir ibn samra an annabi sallallahu sallam wasallam ga lanyar yabra hadha din ka'ima addinin na ku jaba wa addini a jikin wangi ya katila alayhi sabatun min mina na da ke nuna yin musulmi shi a sai ku koyi addinin nan hatta ta ku na tashin kiyama ne hadisi na sun babari da hannun zan da ce ya ji fahimta ga ijo ba ta kan doro a a reburo nan ka kánúwẹ́tí ààbù kánúwẹ́tí máa dẹ̀mọ̀ ìdínà lafiya àyá látíà ní àṣà tó hmm. wà ní ẹgbẹ́ ndó ìṣe pòsíṣẹ́ yún wọ́n ti gẹ̀ mùsùlùm ti gáyì kánúrọ̀ àti àgùnkà mú mùsùlùm tí ọmọ òjì fatin da pàtí dùlú tukúlẹ̀ wà má kálẹ̀ ní mú ilẹ̀ yẹn fìrú hmm. káfà alókùbátà bin amirin قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله jaman da a kungiya ba mini al'umman bu a sai hukunta ci umarni su ce kagiri na adu wuhin a ga ade gallaba mana a ga zama kira shi ɗe la ya zuruhun man khalafahum a na jiga aliya ba ni wa a lagusa hatta ya ta'ti yahum sa'atu wa hum ala zalika har da kuna likiyana da yana mata tiyan tiyan go an sa'id ibn abi qasim qala qala rasulullah ga ni diga la yazalu a gharbi ظاهرين على الحق da bayan الغرب شيء a ku gyagwa a galata ce gaskiya hatta ta kuma sa ta harka kuna ita shi kiyama mani algarbu ba wannan kiwuyo an da kiwuyo fasara ga gai sha mu ciyo bago ji gani ko alfirkatun najiya a gai as-sa'ifatu mansura a ga mai alu sunnati a ga mai alu asaru, a ga mai aljama'atu eh? amma a kake yi alu ladisi ne amma to sun ji ga ladisi ga ayi alu ladisi ayi alu suna yi da lan to asala fulani ne shin nawa ga dana wa mi lalata ba wuce ga kaulan wa malan wa ke kadan e gona inga zan yi sunna ujiyar yi wani zanu da wani inga kawai yana a lu yana energy e ya ki da nan energy mana ja nan energy lamitu nan na juyo energy tu wufi sunna manya sunna ji mo katilita ti jona ndi ba da tsayo ta kan yato sunna e ga da nan yi ko e waga mitu ya fasa din kawai kawai ga kawai ga kaba bugai ya sa na lai kwayo majiga dole safatul mansura a a shi da nani ba a ta da nani ka ka kai kuyo ko a ji sun ne ba ta mu ke lawo gaza kirki a da bari ya ji lalace tuna e ba ga zubu ya fata mu jahiliya no ne na su jigeriya ku ga ya fata mu kufuru no ne na su jigeriya ku ga jahiliya su kan ne shi kan na su jigeriya ko jahiliya to hazal karin jahiliya karni na nan wale na sun jiya na adabu sairi wa maslahati dawami fasalin da lardajiyar zandaren da maslaha da amfani dabbai ana dole rasa rabi Allah wa hannu kala ga hannun sa sannan gan iza safarsun fil hasbi ya ga dazu ta kiyan fa'atul ibila hallaha ya gaji ya rakun ya gaji ya rabu ya rakun layi min al'arji yake wa iza safartum fi sana ya maga ke idazun yi kimbobi gari na ke da na yi jikana jona fa'asul yiwu alaiha a tsere ya gaji ya ce idazun ba wani za a rastun da zabi ya maga ya yadda da zai shi wa masu ku fashtani butari wani za a rastun billayi fashtani butari ka sayi na ma'awa alhawani billayi ke arusu wani layini zuwa kai gaya gaya ya dini shi ya ya ne ya ganin ya ko ilmi ce kubwa ba ebonin ga da na shi dabba shi ajabe ya ebe shi ya shi na imana kawo gai dazan ya yi kya shi wace wa abini kada a gaya shi wa ne ci da goma asali arrasa ngai kiyo asali arrasa ngai zamewa consumate yi mino baya wa biya wa ya ajiyashi an anas ibn malikin ga alaihi sallam ga ka an ga alaihi sa sallam la ya turuku ahlan laylan anabe anabe ba ku da zan yi shiya wa kana tim gudwatan aw ashiyatan anabi majin lo ba lo imma lajin imma lozu man anabi ya shi mi sabi sai ro ba ku nya to yan na maje ki mai ni ni zawangi wayo in yi wasu zawangi yi mu zanduwa mini boma ma wunde bitikin yi zanduwa mini boma ma wunde kpagun yi ojuwe ni oga ti oga weye yi nga ni ofu nga ti lo nga ti na nga ti ti nga kolia ji ko nga ka wangi ifon nga ka da sadu wangi waya fresh na ya dekata ko Ebo ko oga ti gbogbo ga ti dàgbé tó máa ṣe àlà òun láti ní ìtìjì kàwé àmọ́ wọ́n gùn ní pàtó oníbẹ̀ jíjú kẹta ó yà ń kẹ̀lẹ̀ àwọn tó tí ó tó lè gbégbó káàdì náà láàánú ọ̀gá ilé tí ó àjíọ́ láti màmá kí lèmi lóso ìmí ìgbàfẹ́ta àti àtìmíyàn náà ní ràn jíwọ yẹ náà na waje yi hmm. na ẹ̀nà òjè yìí náà kó oúnjẹ ọkà fún ó gbé dáa ga wọ̀ yí gọ́ wà lókè sí ìjẹ́ ẹ̀lẹ́dẹ́ wà lóyún àníyàn ya miliyo shi na hadi waje bukata mun jiyoyin zagin nan ula ta min yuzu enough na waga tsobu na kawa an kayi wa titana wani yan na shi benin eh, wa ga <coughs> mu'amala ke ki da ta sakaliye ba bin mun ji wajen yalla shi shi na ta yi na fitira ta ne suspecting suspecting ko miliyan ba kai ba ni ke bege ka tambo ka jikin wannan ga zan yi ta shi ne mm. lwe mu zawa mm. fasa yoro ya ce al'imaratu ke al'imaratu ilushi an abi musa kala da kaltu alin nabi sa'asar da ma'ana wa rabilani min bani hannu gawun bai zagu ba nuki daga ya bayan ya za daji wujo faƙala hadu rabilaini zai ni zagu ba nuki gan ya rasulallah ya wata ce ce amirna ala babi ma wallaka Allahu azza wa jalla anabi ai lashi zo ai jelge ki di ji sashi ne na sakula da gogo wajin wajen ko imani ai waga anabi waga to za ka wanda aji haki mishi ba zan wanda zan wanda aji ka zan yi wa zan wanda zan wanda a ce da ku zakai ji kazan yi wanda zan wanda a ce yi zan ungai wa a nabi la yi wujo wa kala al'akar misal zalika zaunar ki a yi wuce a bai fa kala a daga inna wallahi la wali ala hadha amali wallahi etunana eh, yelu ya za a hadan ya zane sa Allah unge wagan alala ya wuna wala hadun harasa ne zane mage jigba wato ga wuyan wuna ya layawa Ngozi ya na ko an abi zarrin kala man ina wawon e eh, wa ga zu nutun duwa e zo sha amma yadda na gaje ci ci be da gidi sha dikiyo a sha sheba zayin gayi za guru buta ci abo zayin da kere wasu kunga wa ke jike wa ke jan ne ya ni ga fayi da ni wuce ga gumai wa wani problem da ba ki bo fifan lishar an abi zarrin kan قلت يا رسول الله قالت يسيتي ألا تستعملني أنبي وأسي تمتوسو جلجي تمتين دانجين وشجا kala. nga fadara ba da yadi alaman kiri a nan ce da ya tsuwa ne su makala nan ga ya wa abu zarri inna ka zarifun izan e ne izan e ku kuka ciwo wa inna ha amana tun e ibushi mana Mariya amanu ro wa inna ha yawmal qiyamati ya fa'a kiyar mai bishi Wani da hanare khiziyun wa nadama zai so yo gan da rabo yace illa man akhadha ha bi haqqiha da gwaza na gugu gangani be haƙƙi wina wa addan lazi alayhi fiya hakkin ɗaya na mataki ba da wuce ma hakkin wuce can ko a yau ko? yau ne amma waga ya doshi shi alayhi ya fi daban ya ga wata dukiya da hangi wata raya wata mutunca eh wajen adalci waga lugwa a cikin doshi bi na kuma wa lugwa a biya sai sa yawai a da kyau ga jiki nan wọ́gẹ́ ṣìzọ ya nukọ́ bẹ̀ẹ̀nẹ̀ jìgbà àti àgẹ́rẹ̀ ní pàtẹ́ tún òun wọ́n já fọ́rọ́bẹ̀ tún gúrí wọ́n ká wẹ́ẹ̀ tún yèdè wọ́n já sálá wọ́n tọ́gbọ́ ìdàjọ́ ya ẹnẹ́gá àjẹ́ àlẹ́kẹ́rì ya ẹnẹ́gá wà fẹ́jú wọ́n lázẹ̀kọ́ ògbòdè dúkìá jẹ́ وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حديث يا أبو ذر قال نبي يا أبا ذر إني أراك ضعيفا من مليقا إذا ويوني بقوك كنا وإني يحب لك ما أحب لنفسي ما واوين وواعتي تعتمنا لا تأمرن على الاثنين gafe da shi jaka ga kuma ma wala tawalli wala tawalli yanna mala yatimi ka ga wala yau da dukiya kun yi gadin na na ya ba ka tin da tin yi don ba to تقوموا من صفاء من فعل كياني وغادي هنا عن عائشة قالت سنيت رسول الله وانا عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا الله ظنك يشدو يا لومني ظنك يشدو يا لومني فشق عليهم وتي بابانا فشكوك عليه تتي بابو wa man waliya min amri ummati shay'an dan magashi ziyala ya luma ya lamarin da tinan farafaqa bihim farfuk bihi wuci maje to sayya wuci maje guna ya Allah guyu amma kalibni yasarin almuzani qala wa sami'tu rasulullah ga wani annabi gam ma min abdi a je da wannan yastar'i Allah ra'iya sai ci gaula shi zo shi zo ne da fi karkashi gona ya mutu yau ma ya mutu nan ga jadili fano jadili na wa gashin da ra'ayi ya tsihi kuma jama'a na jin wani shi zana jihar gusu wa za wuce tibi na kun kula kyaya wa ji zalunci wa tibi na kun wa ji gun kufe ji adalci kufe ji dukiya kufe ji rayi kufe gwayini yanda bata ne yusuf yu jaji alkusun jaji guda ne ma ji alkhairi ya nan ujiya nan illa haram Allah alaihi jannata sai shiga illa ji haramun sai shiga aljanna illa haram Allah alaihi jannata sai shiga aljanna la ji haramu ya zanen nan an ali ibn umaira al-kindi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي من استعملناه منكم zandondo na yalla gudu lotun yayi mini yabo ala amalin etin etun do chona fakata mana nti muli gina ci ma endo ti sai mahitan etin gina fama farko ko ne ga ta ganin ka na gululan ya ti bi malkiya mace e yi yoyo da na bi bi fal qiyami na aw Allah ga da go zakka shin daga shi kanzon wati da zakka go jode go zakka ne na zugo wai ki gindo ci so min ya dukiya zakka na go no misali e yi ga no na ni ne fal qiyami ga da to ci go dinga na kiwa ga zai millions no kí wà gẹ́gẹ́ bílíọ̀sì náà kí wà gẹ́gẹ́ dúkìá pèsè ní àjíkú yínkú ǹkà yíò jí ẹgbẹ́ tí ó hàtí bá bẹ̀rẹ̀ sáàjì pèsè ní àjá túnà kí wà gẹ́gẹ́ dúkìá fanage home na ministry provide ga aláyàdọ́ kúgì iná ngú yínkú tí dá yíò túnmí ọ̀nà ṣáájì wọ́n á jẹ dúkìá kiwa ga ya ce zanen waje da lantarki ya supply ga ministry yangi ti ne gi secondary ne ki sai shi kwata na gi ne gi body shi nan o office sun wedo kuma duje su buta wa ka sagu ba yi ma ki kasani kasani na kira ga alu ya principal yo principal su kun a ki abu fun do ci kure ayi food master be mun take yaro bango ci be senior master be mun take yaro bango ci be food prefect ibe su kuntu ke akpa rẹ de la tun ja lo ti tọ́kẹ́ mẹ́kẹ́ ìtàdá gẹ̀ẹ́dẹ́ wáyé ìlàjì ní ṣe bóde sí dáìní gbogbo ní àti ìlàjì ó ti gẹ́gẹ́ tó àti àti ẹ̀pọ̀rọ̀ bọ́ àmì òṣèré àti ọ̀pẹ̀ ẹjì ní alẹ́ yìí tí a jáwà ga rẹ̀ bára wọ́n hmm. ló rán ẹgbẹ́ tí wó àṣẹwà alẹ́ ní ọ̀nkọ̀ lóde pẹ́sẹ̀ tó ìnà àtẹ̀yí tó jẹ́ yìí rẹ̀ Ana zan yi zan zan kada ina hadiri ausa ne Abu zan gani zan sallar mai masa yi na wajen wasu ya ci. Gawun wuce duk abu da ya Wa in ka na agudan mujaddal a turaci. Kawun gaya ya wuji. Na kafin ya koyar ma kanwaya ya wuji fashin ko. Ngwakwana ya yi da wala ni o tu ka gun di le mbayan so e na ene ni wa ri di e do si chi ga yi za gidi o ti di foro be tunguri o ga ni tu ka shi wala eh o ga ni tu wo su e do si chi ga ki qur'an wo lu tun be yo sunna wo lu tun be yo wudi ada cha ma wudi foro be tun de di o ga ni tu ka shi wala ni tu wa na bi to Allah ta ta lima kun kirki ma su yaci al khaliq o giga e zaga ye du shi ari to buji la kirkiya o cha foro ji de wangi wa la mi ke wangi mu ta yi shetan da ne ba ne shetan ji zaji de kanan wa ga fala la ya du kursi ga abu da ya ma ku umar ne shetan yo ne ya ji ya agwa wafi riwayatin riwayatin magan abudan wuji habasha ne habasha ci nan mujadda al'atrafi na kafin da jaji ke wakoya ne mana ila ila were gina kan gajin noci eti ya ke wa rake ke faji konga ya lushe yau a da su ya عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع وطاعته تتين مسلمين mushituba mulanitu fima ahabba au fima ahabba wa na e bayana wa walo to yana wa nafuna illa an yumara bi mafiya inda gwada jin furu gangani bi yamba so fa in umira bi mafiyatin aga jiza furu bi yamba so koy fala sam'a wala ta'a ngole fala na wa la mafiya uchi bi wa kwayo an abdullahi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alim ga inna satakunu ba'di asratun ke asratu alim ga su mai mbo ya e asratu abi di faro ke asratu eh binaku dukiya ya dana yawo dan wace ga aku, ebo ni bi shirin hat ne dana yawo dan wace ga ku sun yi wa da ya mai gola ji ganewa appointment na ga Allah ya zai yeji zan mai shiga nuna da haku da gwanin ga yanzu shi wani jiki a wani da ya ya a na jigin yin na ji a gaji faruwa wa umurun tunkiru na ha da lamarin na ya tsaye ya ji in karu mafiya ya wujani kalu a gayya rasulallahi ya wata ce yato yace kai fata amuru man adarka min na zalika da na gabe ne yi rin ne na kiwa ya ji foro da anabi anabi ga tu'addun al-haqqa alladhi alaykum hakki na satiye bulu ba ne gaji haya hakki na satiye lo babu na e ba sallah e siya soci e ga tiya da zujama ya soji buta ya soci ebe ba duwa kú dáadú hàtí à ń lè yàjì pé kí ẹ̀bọ̀ ní ní ìjọ ká dánwọ́nà agẹ́gẹ́ lásẹ̀kẹ́ ilé ìgájì àzàkáyà da sauransu wọ́taf alúna láàlàzí lọ́kùn hàtí yẹ́yẹ́ na madadi àyà la láàláyà na eba da sọ̀kúrò sọ̀kúrò wà lẹ́yà láàyè sálàrí wọn náà yà na sọ̀kúrò wà lẹ́wà appointment na wá interview yìí wale ga waji to gigi a malala waye bane wata connection da zanu ya na ba da su koyo su kulgwa laiwa layo ko? ki wani biyo ina ji waye gana nga kiyo nga dono un gaga ya bane a ki wanne jani na wazo laka da ku wagai yagun a ko da labon boku wagai gaciya ko da la bindiga ọlọ́run ó gúnjí kí ogun ya kó èdè lẹ́nà ìgbẹ́ ìjírálì gan sai gaza kalaci gwamnan ko sai gaza kalaci ya suwa yau ne mai kwata mana da yana na jiwa jama'a in ga alifau da ba ne ba na mana ku an wayi an wa'il al ga sa'ala salimatu ibn yazid ja'a fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kala mai ya nabi Allah ya ji yanzu ya ala ita in qamat alaina umara'un annabi wai ya yi gabe da ibu shi na ya taluna haqqahum hakin ya ba na je ta ci ba da ga gayi lilibe wa yamnauna haqqana haki na mai je ta abu na ga ga ya ba yayya fa rada anhu eh? fa ma ta murna ne bi kiwaji furode fa rada anhu ne da fanki uluga sun masu alahu a ribi shi gunga zane shi a ribi gunga ya nu sun masu alahu ke sarita fajar zaba wula a sha su nuka yi a sha su nuka su ki jiwani su kala rasu la nimsa a sallama isma u ya shi wa a tiwa mai lametu sai na ma a nai ma un milu a can wuce e na ta ce agoyi amma na ni ga su kwa biya zo wa alaikum ma un ya sunan mun ta ce bai ga su kwa biya zo wane ga alaka ya doci nan mai mabiye magaya ni lamaraji don kudu da fitan na yi tsami cijo yana nan egwalu yana ya ba da yau fi baban da hannun dami yana muna Kuji ga ya bane ya doci ce tibi na kun umarji zalunci umarji na gyana ya maguwa na waje ma ne ya yi daji da zalunci wuna amma ya ga ya ga ya na ganin eju nasiha su soci ya so mai sai ba da soci ya so aji zaguru ya soci ya lami ya fito soci ya yi bashi alheri lami ya yi sagun yau ko ego ne ba Ne dogun da zai da ni za a ce gani don sakazan ni gana mutu gaskiya ba wa zanen wasu biyu ko sa shi ya jaji wa fahimta idan su ma wuce ga nan gaskiya gwamnan na yi to president na yi to kaza kaza ne ke cewa mana ipata to sun ipata je musulun wuta can bori mun ga kilo da mun ga musulunci je da ga ya duduwa mulki a mai dikiyo ai a mai dawa ni ga i ka ga dawa waga waga wuwa yara mu amma wuce lalau ga yabo na awa ne amma jina hali kiyo aje kafiriya ne eh yiki ni dozo amma ga shiga hadisi mun tun ji to hadisi yo wa hadisi ne dai ji man jira na ina nu la nu ya mun na mutalaba wuri in ci to ka zanga waje yaya ni guciwa wuci ma wa secondary ji ma degree ji umma da ta service ji ni wuri service ji na umma ta CV kayan wai watu. so na sí vika òjò àpòwòdì na kí wọ́n ẹ̀dì náà náà oúnjẹ àdísí náà wọ́n bá kó dágẹ̀ náà ọgá ma ń gán ajìbó ti jàǹgẹ̀ ní point if Nga ga ji katun ta kaji zan shi un bongo gwamnati ya ce bukata gwamnati bu yiwu sani ga yi nga kan wani katun islamiyya wa wata gane na kiyo da wani kiyo wani wani application wagafi leta yi application application leta wa cv saku wadda kaadi shi ne ce wa fo mu she wa annaji wa annaji wa tafe folu har ka kuna abin materialize ne zai ji jin na jibin na kwata ka sun samu jami'a fuwa kya shayo gangan ajiboti ya ci jikiyar eh a kili a ne ok no problem ajiboti eh, ya ce litowa tí ó tẹ́rọ ǹgá máa ń gẹ́ ǹdẹ́ ìjú ti ẹlà ágún yìí zànà kingmaker sí yìí zànà nígbà náà zàdá ágá sọ̀pọ̀ ìjọkùn ní zàwọ́ ti gáàdì kí o ń gáàdì o kó ti gáàdì akú nìgọ́tù so nnaga ìbò tí ní àyà ní okó ògùn gẹ̀ẹ́ nìgọ́tù jíkini abẹ̀kẹ́ ágá zàìjí ìntàbí òyìnbó àti short list jíjí náà kọ̀mìtì gẹ́gẹ́ bọ́ọ̀dì mẹ́mbà kìí láàgún jíjí àti tàbájì zàníjà ágá lóde èyí náà ń gá àtọ́ àjọ sọ́wọ́n ti yẹ́ lẹ́dà ìfitù gómìnà ti bó kíkà ẹkùn já yi yìí ṣiṣì kaga ya alami to gaskiya da wani problem eh? Eh? ta wani daidai so wane gan ebo ne gocice tibi na kunan wuce laji grounda ni ne kiye da guwa ya ga ya ya gun ba nan wa gana to yi biye ko zalunci na wajiyu le na nole yege jimadi yege idilo yege tafsiri ji yege sallah mutu ji yege makanta lo wege zukolo wege banki lo da wawo kashi wege jeji oge za meji ji lati a hayar tun ga wadda dagana ko? eh amma wanda ya gada hayar tu ya wani wani dubu dari biyu amma dubu dari da ashirin waje bayan ne bugo dubu tamanin da kenan ma ne ji tawa ajo fejo

makwabci ah, ah, ah, <laughs> na masu ringa aji aji aji amina aji sai kufe ne jibe kaza kaza kaza wani ya tunga aji amina ga a yanzu shi na wanda ke nan yau ga su aji zai mi jemi amma duk wani bugun ga fata bai zo sai ne ne ya bi tanin fatar bin landa sun bani nan fitina swami zai shi magana ya ji a saburu ta tiyan sassan kauna ba di asira ba na gaba fitinan na bani nan kuma yau ebo na ni bi ya kuce mu shirki je maka kuma baya ya nan tilau ga ni bai da biyo kuce ya ni amma wanda je kan gwanin ga abuna ebo nan gugu ba na mun kan gana waje ganin za mu ni imam Ahmad na mu ga je mu ci zan ci ga imam Ahmad wani da ya sunna jiya e ga Qur'ani maluku e ji za ji da zaba e ji e ji dawatu khalqul Qur'ani gaskiya je na bai bulki ne ji na gaskiya ya da kuma imam Ahmad ga a gajin hakan gama za wuce bugai ma muhammada a ce a ga abubuwan wuce na ɓata ala wuce wa da zuwa gwamina abu da yanzu a majan kwayo a ce ji wuce an za so ne a zura ni dakili a ce ji wuce shi za zamani da lasha fi da fitar shi dai kakayi ɓata fitina wuce mai kishi mu in za a le ya dukiya ya ji lalata ba da yanu mabina Allah fasali buru al'amu bi ihsani zabi foro na ne na ya zaga azu yau lan zun gina an shaddad ibn kala sinta sintani hafiztuhu ma an rasulillah Ga ya guba da buyun ku fiti daga ba alimi sa mu. ga inna allah ta'ala na lisana la kulli sai ka bulo bulo katatiyan yandondo

ɗaya zun dabba ba shi biyar dabba niya ɗaya e ba dabba lo ba na da zuna ɗaya e dile wa an gina ruta bo dabba a jiwala di gungo bu bezu kani wa zuna na ba ta kiri na bolo-bolo na wajiya dabba na aga na gari dabba kewa zai da wani عن سيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر ibn umar unguwar jama'a unguwar zanuwa cikin kad sabu da jariyatan ya tara muna ha a bishe lagi gboro bishe na gayi yanayi latugwa na mana a da sai ce ya za a da bishe nan sannan ma ra'au ibn umar kaku na zawon shi da abdullahi ibn umar yanin tafarraku a na a sai gaya faƙa ibn umar ibn umar ga man fa'ala hada fi jiyana no inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hada sana jiri ne so alabe sana jiri ne alabe bulana sai wa ga yazo ladabbo shugi kin ngu ga je nu ga tuwana kan ai shigi babu gondo odu laji kin ga to ga da sai la mace ne ko ni ya ci ma sai laji aiwa nake ma duk babban shi da su je da ya sarar yanzu na da zo kakalin bugun ko kakalin bugun ai zo so kwallo fada yi kata kawon ayi masu ga ta iyo ga walo wajen da ke mne 3 ke yadda ba shi ya yau gaji mamaki eh mafita yi wuce ko masu na ta yi ba ne sokunan mafita ta yi ba ne abatuwa ta yi wuce mafita ta ko mayanka na kuma lahirar sassa ne igoro igila zuwa ijiyar layya sallako a nanar sulmi malikin an na rasu lasa su gida ne sa su salla wuce salla sun ma hatsa ba wancin youtube ba fa'amara man kana zabaha a rai biki ji foro ga dabba zuwani qabla salati kami sallah eh, na an yi da zaba an ga jimla nan yi ruzu ima na agaji layya a yanzu nan yi zuba ya sallah wuji kami alwa na. an jabirin kala ga ne diga la tasbahu illa musinna e ga zuma sai dabba ne sinna na ma nan ga bo yima illa an sura alaikum fatabahu jaz'atan min az-za'ani ga hmm, zo matsu ya ce sun jaz'atu min ya nan yo ta fando ci yo an kubata ibn amir qala ga ne za a sallam qasam rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina annabi sallallahu alaihi wasallam ji ga abu da na kalayya fa fa bani jaz'un fa qultu ya inna wa fa bani jaz'un qala dhahi bi ga nabi jaz'un wudiyoni anabi gin ala da ajilayya na la la karo wudiyo an daga wuriya wudiyo an daga la akun wudiyo anu lo dikiya an anas bin qala ga dhaha annabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini annabi sa alaihi wasallam jilayya gani benan yi karo gube amla haini aqranaini wale na fisgu babon nan utiye umoje guru nan wacce zabahau ma da yaji a ne ga tuka sun ga guru wa samma ne bi bismillah wa kabbara wa ji Allahu akbar wa wada rijlahu ala sifahima a ne fa sallan ma bicula ta yi baikiwo ẹba na lè dùpa wà ní ìṣẹ́hùnzó hmm. nana ǹzùnzù náà wà fí ìdà jígbọ̀n náà àlẹ́yìn ìrànlẹ́ a sha àlá àkùbọ̀rọ̀ gẹ́gọ́ àṣà nọ̀tọ̀ ẹjà àti ẹ̀rí náà látọ̀ sílẹ̀ náà wọ́n ti gọ̀gùn bà náà gà ta da nan ga man ni da dafo yayi fun ki a jikiya? dikiyo a su za mu ni fe bilo ya zugu man ba ci dikiya za mu ni fe bilo ya man da lalonin ba ta ta ga man ba ci tunas ko da gare za ba ya fe dan jani za mu ni fe bilo da mu la dole àjọ́rò sí yóò zùn tà á ti àjọ́wà wọ́n jọ àdúwá súnná adé àjẹmọ́ ìdígù fún pátá nǹkan àtẹ́jù àndó fẹ́ wájú a ní yáwọn àti ràtà fẹ́ àwọ́ pá wọn àgá ìdá bàbá ń bò ní àmì jìnnà àti gbẹ̀rún jìnnà no ṣe àlúgbọ́ pọ́ Generation by mawuci na yole jira bakon bisu jiba ni je da ita ya ni da gina ya na ji kula wani nausayi nausayi faktor ni bezo sai ya ji kula faktor ba ci mawuci na je mangoci a dufe gbaza yi yibo ana fe jikin ana fe gbaza yi yibo gaskiya man kazan ja faru kazan nan da daga ya ba sai zai misali ko kosawa. yau ka so da mai gudu ka so da maja ga da faru ne yau zan fafa waya ungori to ya be ne da diga gudu fe to fe to fe wai biya ta ko dala sai ju da fe gun ha ba fa ya ko daga ba wanda ga yuzu zamani ga lo zalwaci ma níjẹ́ oúnjẹ wọn tó à á ń lò tí wọn tó ohun tó gbé títà àti ìyọ̀ tó rí tí búrò lè ṣùgbọ́n lọ́nà nítorí àjẹjì àdáyé ń rẹ̀ ohun tó fẹ́ èdè ìbílẹ̀ jẹ́ rẹ̀ na ká tó ba wíkì ló wò ká lótòrò onílò láàrẹ lóòdì wòkìlì òjì kan a ni nẹ̀mẹ̀ ìlàlùpá oúnjẹ bá tẹ́lẹ̀ ìsàkó ní nàkà àyàwó kàzán àbàdó àràkàzá òṣìṣẹ́ padà kíyàn fíkẹ̀ láwọ́rọ̀ bíbí ẹ̀ṣìnà ajé mọ́sẹ̀rí mílẹ̀tù gan-an ajé ìyàwó lọ́ti dẹ́gbẹ́ ìyàjú o ne wájí àwọ̀ man na jima'i fa wani gadanu kuma waka a fi aji wani sassira a fi aji fata za a ji fasi da cikin saka-sakan a'a za a nage da kina sun fi na dubu goma sha biyar 15,000 da 20,000 fi ruba mawuci na faya wani iya fuka zan yawo na bai ga fam Ni saka yi baya wu ebe ko ga bi ya ga yi gage dukwan ji fodeji utubatu la'aja wamo announce gaza kaza ne ba ya ji kaza ne wani laji wakili gan lawan fanya ji wuni tsakani wuje za kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza wagan na janiya wa fani gan na ga wajen addu'a na ake ake ba su zuwa kwanza na a kaza madana gudu ma ta yi gina. Ndiyar la'amun da ga? a shafe na jeji suna na yaji hankali kwani ihi noye a sha ya yaji ya ga yaji hankali nan ya ji tun hudo sha a sha ya san da ebo na ya ji dani na ba na ya je sa ko a ya so asiri na ka a ina daina lani ba waje abaya ba gani a waje abaya ba ya ba wa abaya ba ya he muke fata nan a ya ji bo fe ga zo na ngo we bude na be sakon na alhamdulillah ba da mu ka kwafa wace me fon da mata ga ramanyu <laughs> ya no ji lokaci ya mu ni ko ko hmm. wafi riwayatin na riwayatun ce ya kudu wani da ga asu nan yau ga bifin lai wallawa akbar an a yi shatar an na rasulun lai sa kamishin akran a ne sa asalin ji foro bi nan ji na nan ji wucin ya tsau fi sawadin waya buruku fi sawadin wani ba wannan bi yake yi tunanin buru tunanin ma wajen kwaiko amma na kone kene kiyo boku wayan zuru fi sawajin amma au be lori au ene mai yu da ke yi ko wanda ga da nan giri wuce dabo mm-hmm. wayi boku amma bici tunanin buru tunanin su ma yi ko au masu ko ene mai yu goba na wake yi kilo mm-hmm. ko فأتي به لضحى به أتلم يجيله تبيبا لما جليا فقال لها يا عائشة نمت يقول يا عائشة من المدية وقالوا لا يدي المدية تقول يدي ثم قال نمت يقول استحديها بحجر وقالوا ولي يتاكم ففعلتنا لا عائشة تقول sun ma kaza a nabi cigo wa kaza da kamsha nabi cigo na yi fa da jiya wa nabi tare gila ci sun ma zaba wa nabi tare gila sun ma kala nabi cigo bismillahi allahumma تقبل من محمد وآل محمد ومن محمد ومن أمة محمد ثم ضاحى به الله ودبا نب محمد بذنا نب محمد جون شلا ما دي كيو يا لوما نبي جاج لا يبغو قال يا غدا دو ملاجا نبي جيران saboda wani kawai da gidaji ba ta ji kari sai da ji layya ko to gaskiya wanda yana ga suna mai goye giya ta bai gudun wa ya da ji ko da ta ba tan da ji kai aka ga ni aka ga sallan lazo zon bezu shi na giye ne tafi bin yawan gidan tafi sun gungoza ne na ji na ji gayya amma ja'ala alaikum fi dini an jabirin an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu na ana akli luhumil hadaya ba da salasin annabi sa sallam to kane za gina kayan layya zuma ya fa guta wannan mana daga naji layya nan annabi waga ya zo solle ya zo solle kayan layya lu ko fa gutu ga thumma qala ba'du zuma wata annabi jibe ga kulu ya ga gina kayan layya wa tazawwadu ya ji guzuri wadda giru ya mai so bi ma'ana anabi kare a ma da ya zini ji ya eh, la anabi ci kawai kame zana ya eh, da yi dabo mada dabo ya eh, gogo kila da nuna ci a fiye kuma da ma fiye so na kan gungo jiwo ya la yiwo ya guru e zo ba yi na anabi kore kango amma ba gobe da bai da suku anabi ga zan doro jijiyar an do jihar ku wa yiwo so da makamancinsu mm. alaikum salam ara àṣún lẹ́yà nìkárí àti ìkáìgbà fún ìjà tí hmm. wọ́n ń làjẹ́ o hmm. èmi ó lè lakúgbó àwọn gàgẹ̀ ní ìlú àrà àwọn àmì sí ìmọ̀ àgbẹ̀ ń zàkẹ́rẹ́ ẹ̀ṣà ń ní ti ìlà àlẹ́wọ̀n tẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ha. ọ̀hún a ti rájà gan. kèké hmm. ọ̀la tí lè jìnnà ń lè ah, rà eh, ní. ǹjọ́ àdìsínẹ́gà ǹjọ́ láàrin láàyè ọ ni. amma ka bitin Allah akbar wajen hajjani rai an saubana kala zabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhiyatan annabi sallallahu alaihi wasallam sunayya ثم قال لابنه يا ثوبان يا ثوبان أصلح لام هذه أنا كنتاز فلم أزل أطئم فلم أزل أطئمه منها حتى قدم المدينة من فعل لو من فعل لو يجي mana fi gina kan wuce har ka kuna ne bibi madina ne ko annai alil halqi ke kana kan ne tiwa wa qalmil azfari gangare da bi baye bundumi ba da ruyati hilali hijja bayan ayata hijja ne na ni ma'ana wa ga wa ga wajin layya ẹsẹ̀ zulhijja ga ci a ní ẹwàgọwọ̀ wọ́n gani hmm. an ummi salamata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala nabi idza ra'aytum hilala dhil hijja ya sayyid dhil hijja wa rada ahadukum an yudhi idza madami ne boy wa gan ajilayya layya falyumsik an sha'rihi wa azfari wa gaji wa wa ko eyu wa gan ne fundunu wai mana ga mai ya ma o ma ma fundunu ya ma wa anha aidan qala da bana na shiga eh, da ba mu sallama gabi ga ni sallallahu sallam wasallam man kana lahu zibun yazbahu eh, ga nan gina wa zuna fa idha halla hilal dhil hijja ita ya zulhijja ga dade fala ya kudanna min sha'arihi ya e zuga layin doro daga kiboma daga yin goma wala min alfari ko daga fundunu goma Sai an hatta yi da sayin da gwanga layyaja ma ne ta zulhijja ga ce wa mai wa'aji layya na kinwaya ko na kikyaya na fundunu baya na je mu kwaya na je mu kyaya ɓata sha riga na, na ya zuzi kiyo ya zugan biyu ya zuga je wucin a gaci a gama hukumu zabihi li ghairi la hukumci ya zu zuya ya zan doci na ji tsoye ci a nan wanda ya e gane ga man ginin ta buji tsaron madana je mu wa yara mu yore wallawa عن أبي الطفيل قال تبوجي نعم. تنظر الهجة أخو نعم. عن أبي الطفيل قال قلنا لآلين أخبرنا أخبرنا بشيء أصره إليك رسول الله يقول سيدنا علي يا إلى باري أنتنا نبيك نعصتنا فقال ما أصر إلي شيئا كتمه الناس أدبنا نبي أصره إذا عندي شيء ni yanda muna nabi ga wasu lokaci da an yi ci su a cikin tiyana walakin ni sami samitu ya kula amma min wani anabi ta ba gani ani ga la'an Allah man zaba hali gairi lahi la na sakuri tabbata da na zo ya zama ne shi kana wala an Allah man awa muhdisan la na sakwa mulu tabbata ya zane ga tudan bidiya su mana ciwo nasara na wala an Allah man la'ana walidai la na sakwa ma lu tabbata ya zane ga bulani biyeman ciwo kemine zai bula da gubi yamanci na zagu ba ka sun zane ci giyan manci zane duku zane ci giyan manci zane duku zane ko mina bu yamanci gugi to kwani da wannan wanda an Allah man gajeran manara ta haka kuma zai tabbata da gaji canji yan boda yankin nan iyaka yankin wakin ya zama ci sabi yawai wakin ya zama ci gobe yawai ko latiyo ko ino ko ino da ya shagar al'amuru bi tagutiyatil ina'i wa galifin abuwari umarni na ji etiyan ezola ewulu pego ezamule kutu an jadirin an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an biga gattul ina'a ya gaji yana ɗebo shi wa auki ustiqa'a energy mai yawo fiji mai gaji wula ake ɗaki wa agili kul abuwa bai mai lai kwaje su wa afi usira je mai lati kila je nu fa inna shaitana ibn e hakika shaitan la yirru siqa'an e gogo e gogo fiji na e na na wala shifu ina'an ebo matugun wace duma fa'in lam yajid ahadukum illa an ya'arida ala ina'ihi to boye zamini ebo waje ndurwa sai je mulayin lauta evu udan kawai suku waya zukuri su mallayi mutu na su kwaye fale falu gaji wajen haci na wagon ga wani lozun gashi ya ca lele duku ayan laɗi ebuwa shi uje ɗaƙi bako usu kawai ga da ebuwa na waje na waje na waga ji ɓere yuna na kawai su kuko yin gwaci waje ala ta wulu saba tiyo lasu su ko toye ebuwa na batan dambo na aji kishin ya shi gwaci mini ya yi wani maga cin wuce aga da ebuwa kawai yin yi zagi boye ta ba ta. tabbatar kuyoko wa anu aidan qala ga nabi sa salim ga gaffil ina'a ya gaji ya ya laɗe buji wa auki usiƙa'a ebo kici yuma ya gaji wula da ɗiki fa inna fi sana ebo na ta'ayyo e lailatan ya shi damo ya zuru fi wa ba'un na ba ta la yamuru bi ina'in ba ta wuce a gofon doro ga yi salayi gita'un ne ko wuce a shi yana ausika'un kuma enezetina na e, e, wani ene zai lafiya ki ko kuna na laifa layi wuka na alayin lobe wana illa na zala fi min zalikal kalwa ba illa fashe ba ta wuce ga ci da wuce dole babin na ji amfani an zagi sarar egoji a zai lugwa shi mu sanu ce kusa a yanki tilozun gi duku ego ɓanu shi ba ta riya kwagara ku yi wadatar adena yuna sai ba ga tinga a ga tara nan wale at least kawai jin babuwa lujo ɗaya ba wajen ba ta kudu roji oji ko? Hmm. o ku fi ni yadda kuma laɓero ɗu ko? Hmm. au ma wu ku bọ̀jú ku fi ni yadda wa tara bi hmm. to sun ẹbù e bí o kata kú bí o dace an salimin an na nabi sa sallam kala gida ne diga la tatrukun kunnara, ya e ga fiye luye na gwasi buyu cikin da ne yo hina tanamu ka kun ne nan an jabir ibn abdullah qala ga ne kun ga wani ne ga idza dakhala rajul baytahu ya e da ga ga de nyubu fa zakara allah inda yi, mun ta so yace e tun ya ka kun wa gadana wa inda ta'amihi to ka kun wa giyana qala shaitanu, shaytan juga ga la mabita lakum wa asha'a danana ya le da boyayi nan na in gici don zuma da boyayi na ina ne bane zane ya da in gici gina wasu na sokoto wai za da hala lam yadhkuri Allah inda dukhulihi amma da ga gadan bo ummatu ya ce ciye kanu qala shaytanu shaytanu ga adraktukum almajita ya yaji ilille ba da nace ba wa idza lam yadhkur Allah inda ta'ami kamu mutusna ko ka kuna wajena qala adraktukum almajita wal asha'a ga dade balici ya malin cilozu asha'a ne ga zikirin ga gozata daga bayan shirin shaitan bu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وكاشف e galwacin gwanabi mai kiyo mai kafiri fa amara rasulullah a sallallahu sa wasallam ci maji foro bi shatin ganin yi ngalabe fa ulibat atanan yuti kade fa shariba ha ko wuce fin daga nuwanu bu sun ma'ukura yi yoro yube fashari ba da suke be sun ma'ukura ngalamin yoro yube fashari ba da suke a da suke sun da hatta shariba ba sab ishatin shi yayi annabi ci sun daga nono na kan yanayin yawon mazuki na mutu a banan sun ma inda wa asbaha annabi ci a ci ba fa aslama wani a ci ba fa aslama kafin na cikin musulunci fa mara da wurin sa sallar bishatin annabi sa sallar cimajin forogala gala Nan jabi ko, mm. farce a riba sheda ba ha. Wacce kin daga kibo? Wacce kin daga nan gine, mana na kanuwa nuna? Fumbawa mara biyu ukuwa. Ana bai ci ka Allah nan yi ura biyu bai. Ka lanyasta tuni maha. lóòlé azàlẹ̀ káàkiri àdébì mú gbọgá àdébì magá alánàí jáde kó àti fẹ́ agánàná ní yìí nìkan ayin wá fi àti ẹ̀họ́rọ̀ kan ayin wá fi yi alánàí wútù àbà a dé àdébì káàkiri na gbọgá wá ń jí kó ẹbà tí a ti káàkiri na jálò mùsùlùmí àti lánàí gidi a ẹ̀yú kan dé àṣáyí wọn sí àdé ìlànà yí oòrùn méjì àtúnyù sí ó sí wọ́n bí à fàkàlà rasulullah àdédìgán alìmúmínú múmini yẹ ṣìrọ́bù sí mẹ́rin wa ìdí múmini wọn sí dẹ́nzù yìí ní ó múmini wọn sí dá apátimẹ̀ntì ní ó kó wọ́n káfíru káfírí ma yẹ ṣìrọ́bù sí sọ̀bà àti àmà ìwọ̀n sí ẹ̀dán kíbò apartment ko su yi su ba ana jura rata radiyallahu anhu ga ma aba rasulullah sa Salim ta amin a ani za sallam la ta bala yabu yangi tiliya kare zashta ta she an akalahu a mun da ga matu na wajiya na wuji wa in kare a wuta rakawu kaga mu mafi masu nga malama ji bayani ga ta e to ga esanzu ya kazu ta ga kaza pata ile ga ma ba Ku gafi kuyo ko to ga no shari'a imam nawawi on da shari'a hadis na fe la bayani wuce je amma man waki je ga men me tiga a wuri da ke na gashi yauce wuju yan giti jina esangazu ko ya kazu ko magiya Allah wuce ko ya ji agboka ko wa fi koko ko kaza ji kaza kaza da yawa wa ɗe kuskure nu jina hu ma majiya ko wani fahimta ko? a zato hali ne ne is like exceptional cases amma da kawai wajen ki shari ya yi lafiya wai ka gari umarci waya kowace detective force ne shi dabo ka ga wajen a su ɗagun jiki a nan wani wa'idun kala gama ra'ayi turutula sa'asalam a ba ta amin kas a biyu lalata gama da ta bari a ni biyanu ya yi gici ya guna kane yi da shita hahu a kanahu in ga ya a nufin je mafi wani wani nan ya shita yi sakata kagan mai a nufin sha su kuma da jikin su su hukumu libasin hariri hukumci ya zufa kayan alhariri da wayan siliki عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب خطب بالجادية نطعدنا عمر جوتب لنقاء الجادية فقال نها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريري الذي كان إذا ويا الحريرنا إلا موضع أصبعين لو أدنى يقول جنجل يقوبا أو ثلاثين قوي قوي جنجل يقوبا قوي قوي جنجل يقوبا إما أنا ويوفون àti bẹ́ẹ̀ bàbẹ́ ìwó ògbó na oúnjẹ àǹkẹ̀lẹ̀ suna àná òjì a ìrùsù náà sáàdù pátá àgún ẹgbà jìnjìnigún nìkan nọ̀tọ́ ìyẹn bàbá yìí àmá yẹn ràyí àlẹ́lì ìwúyọ náà wọn àfán àlàrí ìrú náà oúnjẹ lè ṣà báàbí gbóró àlẹ́tẹ̀sọ́rọ̀ tí lè bá fẹ́ àlẹ́ yẹ̀ sí rí nínú ezuluji wadatuwa ezuluje kukuke fili ba sai bai tufuwa fun alali ya je ya jeji minu ya tufuwa an abi burdata kala wadda kaltu ala aishata fa akhrajat ilaina idaran galizan za a ganda bana na isho ci wa ejen wuci kiye ejen na lekmana mimayus na ubil yaman ya ejen na shi daga yaman bana wake sa'un gangani da ji baƙe minan lafi samu na ha almulabbada ya tufa ne ga almulabbada na kala ga fa'aksa lillahi na na shi kuti ga an na rasulallahi idan alaihi sallam kun ji zafi ya zai ne taubai ne tufuwa guba ne yawa a gwaraya ne za a sallar mudan an aisha ta radiyallahu ana qalat da mana na aisha ta kuje da yamin gan kanatu risalatu rasulillah tuci ya ne za a sallar mace ya tafi wa alaiha tuci na so ne za a sallar wajin lagwaba kanan ajoji min adamin daga

halalu e, ba wani ya ne wuce wasu zanabi ga kai eh ta ci mu magani nan a ga iya nabi anabi ga kai wuliyar ta bane wuliyar ribe fa a ga yin anabi ga na ajina yi ya papa da jitaye ke bagi da bagi diga fai anabi ga alawa ya da ke ninu yiwu ne nan bayan zukun ọ̀rẹ́ tìntì dánwó méjì tàbí gẹ́gẹ́ wà rẹ̀ ní iye tìntì tó ti bìrì dánwó náà gáta wùtẹ́ méjì ọ̀tún náà fẹ́ di já ní lèmbèlèmbè lèmbèlè ìjàfẹ́ jù kára àtàrí ọ̀gá tàbí tìntì ìjàfẹ́ jù wọn gbẹ̀rọ ọ̀gá ní lórí àkẹ̀lẹ̀ bí àtùbá wa an ha da bana na shi qalatun ga inna ma kana firash rasulillah eh ta cinya ne fa sallam ngai allazi yanamu alai na wani ta ngai adaman hashu lifun epoyo na e, furayi furayi jiki nan kuɗe nan an jajiri bin abdullahi rabbi allahu anu ga anisa sallam ga kirashin yin rajuli in eh, ta cinye zaba gini wata rashin nimraki in eh, ta ke yin yi wa salitu rizaiki yin ta cinye ega eh, wa radu ni shetan yin yi cimai yin shetan za mu ci ga tuye ni cici wa ga zai kuma na gashi tuli gan ka ta shi abu na gado shi na ilimu a inda layi wa gaje gado mu ciye wa gaje ma eh ila ga le tabu wa fe pi wa fe pi wa gunga chiya wa chiya ko ne ko yen ne ba ta mu jara mu are kul man harama zinata la la tahrija li ba da tayi ba min rizqi amma ezu ne zudu ezu chinji ko ji ya ko ene ga don tari mujallar sau da kuya na haramu gwani za ta da tufuwa a kiye kinyeli ebu a kinyeli wani an yi ibn umaru da ya ba ibn umaru an na rasulun rasulallah sallallahu sallam kala an ibn allah ya zuru allah ta'ala ila man jarra sau ba kuya na ce ta kinyeli ba za ne ga ba tufuwa ebu a kinyeli wani wa anu ya bayan umar rabe ga sami su rasulallah ne anabi sa sallam ganin bi uznayya yi wa ganna da tuba ku ba wani daga ba ne ya kuma wani nan man jarra izara hu zando wani gaba tufu na la yuridu bi ka illa al makhyala adena wa wadi na sai cinye ne fa inna allaha hakika su ko la yanzuru la yanzuru ilay yawm al-qiyamah fa kwa tuni fa al-qiyamiya anna biura rata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ga ali diga mara, ma rajulin yatabaktaru Kanku kune gaba yi ki fe gifari ya mishi fi burdayi u fe da gaga u fe da fari Don ede ba ɗan guba abubuwan kadiya da batu nan su to sai le kiyo fe fatini ni فخسف الله به الأرض تكفيك فرغك لا نلوي وهو يتجرجر فيها لأن يجد ملوك إلى يوم القيامة عبد فارك يعني ẹgbọ́gọ́ mẹ́dàtàká mẹ́dàwó mẹ́dàróní mẹ́dàọ̀bùrìà àtàkà iye kí ó pátá mẹ́jọ wọ́n lè kíbọ̀ wọ́n lè bàwúyàn àríwísà àtọ́lẹ̀ ìbáwẹ̀ mú ní ìlànà ìfẹ́fà fata da ya gburu annayi aji ta hatu ne da zahari hikar na kan gane zungajin kimon jebu ka da zinari ya yi nama ana dilar na ba su hannun rasulallah sa su mura sa ta mamin zahari a ne sa a sada mule ruka yadda yana ji daga zinari wani fi yadda rajilin ewuwa zaba jini da co sannan za a wuce wa fata raha wuce ya وقال نجد يعني أحدكم الى جمره من نار إذا نتمني أبو ودينا تكرين الله فيجعل في يدي وجراد غوبو فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله أتيني هذا بعد من شبان عليه صلى الله عليه وسلم أنا خذ خاتمك دلو قال انت في به ودولا وجان فاري قال الله والله آآ ولا أخذ عبدا وقال لوا وقد طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام مشيانا wani nan ya zaba ya ma za ki ja amfani wa min da rukai mun ja amfani wa zinariye wuludan koro wuludan tuba ko da ya ne biya shan gani za ki jin a yakin arjahu al aqwalu ba bai ko an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin alaihi sallallahu la injaruka naji daga azarfa wannan wannan kashafi muhammadun rasulullah sai mu kaba wani muhammadun rasulullah wa qala lin nasi alaihi ce ga daga inni takhassu khataman min fiddati mije ruka naji daga azarfa wannan wannan kashe fi muhammadun rasulullah kuma makawa wani muhammadun rasulullah falayen kush a hadun alana shiri zanu ga kayan yi wuce baro kayan wuce wa mun ko? hukum da gani ba ya adam kayan zinariya ma da ga adam a amma yanzu a gijan falo bai guna fa bai zinariya nan a nasu yara mu ko ji ana ko da ba yi tsawon lagi an zai giya ce kwaye zina yi wani yana ba ku ba na kiyaye mu hukumu suwar hukumci fotowa umar an sallallahu sallallahu suwara zai je wa to shi nan yi azabu na yau mal kiyamati a gajin azaba fari yari wa anu da ya bayan umaru gabe ga a nufi sa sallan nan inna a shaddan na fi azaban yau mal kiyamati da na je tsanani bayan zaba ga fari yari na yi almusawwiruna da na je wa foto nan a ibni abbasin kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوانا نبي من صور صورة في الدنيا لنقى فوتو kullifa a ji na foro an yanfu hafiya a ruha ga zanen larayu dushe rayu dushu yau mai mace ya funya da yi wa rai sabi na fihin zanen ma inda firai tuwa ke sun yi na su shida ne ganyo na wagi sarauniya foto da gwanda ya tsawa dukkan na biyar sabon kinan ko ne zawa yi ko yanayi ko yanan ko ko dabba kwele ibirayi na wuta da robe wuta da egu wuta da katakwai wuta da tinki na yadda yara mu kuyo tu mai ma sura abu na ne ba ci adiye gide gina ye gina yana yi zaka yi ya ladi gina e ladozo na adi rufa ya ne yi zaka yi ya ladozo ebo aji sai na na aisha na ne sa sallan mille e gide biyu ce ka tana na aisho a rabi ce ga kin no na na ta ga bana ci ce bana ce e gide biyu za ye miji ko a rabi ga ki to mace ku ne biyo ke kwafa ku na to ne ga alabi wanda ga a ga alabi Sulaiman je do ko na la ajana halu do kwafa ku bana a ne fiye mata wasu na <laughs> na aisha sai jiki na sai ga na mai lawo ga ne za a ci lambe sauki ko a ne bai ji tosayi zakan yi nuro zakan yi maje bukata yake zo da ya yi rin na ji a ne fi wani lunda ya sauki ce cika ku ga kai biya ce cika ba ga rayuwar da doshi wọ́n ti ká àníbi náà wọ́n ní wọ́n wani wọ́n wá ṣe ìní àníà wọ́n bí wọ́n bí ìní àníbi ó ẹ́ yìí ní okùn bàdá ṣe àà ìyá yìí aji rufa ya nato foto ya ke wato so ya kamera su a shekaru na su lalbani da manwaci yagun yara mu ya bari wasu a gari kibo sura manwaci madaba ga a foto ya kamera is like me cin bayani ne wakacin bayani ne zuwa ne gun bayani ne wato mutum so photo yake is like but it's like wajen labarai ne wuza photo shi na ci a benin wacce wuri ke wacce kofi kun da wajen jiya wasu amma ka zai yi wata photo yake mera yara mu na suku a gaggaru ya gabe certificate like mialo makanta like mialo aji like mewa appointment like like identity card ko like a da jifa ya kai minan wa shi ne ne biya ta gane ne wa ne ga na to da rura a permit yan wuce to wo A ba to ya mi su ku e mi shi gaji shi flower shi le si ki an unda bwa ka ma ga fo to a za wa e yu ma ki a je la bu e yo wa zu kibo haramu bo cha ala ki abu ko ayo bambe na na so ebe skanin na ejina foto ra wuto imo ki hukunci ba laifi wato adali ta fi dabuna aka musamman ya ce matsalayen a taswir hukumci a cikin na. phd thesis ya kashe master thesis ne man mandoci saudiya ni a bó ti lè ní àkúwọ̀ sí àbomi fẹ́ gbá òtí fẹ́ jà náà lè kẹ́ káyẹ́ egun daga nijo sai sha Allah ta ala ga kakin yi ba wannan a ne ga ji daidai nan sai ta ladiya a ne ga ci biki nan sai ta fadi subhanaka allahumma bi amrika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah